mu ce general chani ko abdurrahman ko dan shi ne duk abin ya rigima tana hannun shi kira da muke yin wa wajibi mai kira aya da makaranta a matsayin mu na musulmi Allah subhanahu wataala mai imani shike tahiyyar da komi komi komi a hannun shi a matsayin mu ne mai iya daga cikin rukunin imani da kadara imani da kadara iya daga cikin imani naka ya zaba imaninka da abin da ya kasance haka Allah ya kaddara ba ka da mahuta da lamarin a hannun Allah subhanahu wa ta'ala ki illa idan kaddara ta zo kai mai imani za ka rungumi kaddara kuma ka da mai mahuta kan wannan kaddara ta zo in wada warko mu rike matsala guda gadonmu na musulmi muke dna aka yi kawo musulmi muke kan mu manta da zamantakewa da take tsakaninmu ta yan wantaka daman da ta addini da ta ka iri iri wani lokata amma in wani abin da ya zo za ka ga duk wani abin ganin yau da gobe ƙwalluwar mutane ta koma ƙwalluwar bature ga musulmi ne amma ƙwalluwar shi irin ta ya mace. bai tunanin komi an ce siyasa ko demokaradiyya bai tunanin komi ko wani mulkin ke diba kuɗin ya samu ko na shi samu zai manta da komi ya zagi wannan ya ma wannan ƙarya ya ci mutuncin wannan kuɗin alhali kai idan demokuraɗiyya ta halitta maka ya ƙarya ga wannan ka ci mutuncin wannan addinin ka kai hana ka kun gobe kiyama za ka tsaya gaban Allah ka ba Allah amsa da haka mai hattara ɗan abin hattara abin har kai yau wanda kowa ya san alaƙam da 'yan Najeriya abin ya tsallaka tsakanin wasu malamai daga Nijar wasu a Najeriya watan an fara raddi wannan suki Nijeriya wannan suki Nijar kaga haɗarin abin da ke kai da kawo ba dole mu yi hattara yan uwanmu ne 'yan wani abin da ya kasance cewa soja kaza yan mu sani wayannan sojoji ɗiyanmu ne ƙanninmu ne yan uwanmu ne duk abin da kowa shahi kowa ba wani bambanci soji da farar hula duka yayanmu ne ba ma fatar kowa ko da farcen shehuta yanzu muke hata ga shirin bawon Allah cikin wani haɗarin, muna hata da shirin iyalan shi Allah hudda lahiya da yawa yana magana mulki kaza buku tunawa shi ba Allah irin hadarin da yake ciki da shi da iyalan shi ku sai magana a mulki kaza ku tuna hadarin da yake ciki shi ba zo muna mai fatar Allah hudda shi lahiya yan uwa bayan wannan mas'ala ta cewa mu gyara zamantakewar mu musulmi muke sai mas'alar aya da na karanta wadda Allah subhanahu wataala ke gaya mana cewa da yawa wani abu zai wakana ba kwa so he zamanto alkhairi gare ku kuma da yawa wani abu kake so kana hata calama he zama sharri gare ka wannan haka Allah gaya mana Allah ce shi Allah shi ya sani ku ba ku san komi ba kuma ya ga mana yana mana jarrabawa da alkhairi da sharri dan ya jarrabe mu don haka ‘yan uwa musan da wannan ayoyi kira da nake na imani zai kai ga shi za mu ce general chani ko abdurrahman ko don shi ne da abin yau rigima tana hannun shi kira da muke ‘yan uwa wajibi mai kira cewa wannan bawan Allah da shi da bazum sun yi kusawa kusan da haka nan nan da sati biyu da ya wuce mai gadin shi ne yaron shi ne kuma yanzu ma gidansu guda koko suna kanan yanzu ma gidansu guda gida guda suke da haka yana wata ala wani abu ne daban na mulki na san duniya gito abinda muke jin hankalin da wani bawan Allah cewa wannan al'umma yau duk abin da saman al'umma na alkhairi ko sharri kai Allah zai tsaye gobe kiyama idan anan wani bai hukunci Allah ya hukumci. abin da ka ji wani shugaba cewa diyan da za a yi tun da Allah ya kaddara abin tun harkon shi ko ka tushe ɗaya ba ko bindiga ɗaya talba ba muna wata abin ya ƙare a haka muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala abin ya ƙare ba jinin kowa ko soji ko horar kula da mu ne da haka kenan duk hanyar da za a huddo maka ta sulhu ka bi ta shi ne saƙonmu Allah ce wa sulu khair duk da aka yi aka kawo duk a duniyar gani ba ko ina shi an koma sulu shi ne kurmin guda in wa ba yaƙi ba na fatiri na kishin ƙasa yakin addini annabi sallallahu alaihi ke cewa la ta tatamannu liqal adu yake ce kan ku yi gurin gamuwa da kan gaba a buga a buga wannan magana ta rashin hankali a buga eh ihu a buga ya a buga a mutu ƙarya ce shirme ne to kan ji dala wannan duk zai zai zai baka za su wani su barka wallahi don haka cewa a mutu shirme ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya je hudaybiya da sahabbai sama da dubu da kusan rabi ya je hudaybiya da ni aikin umara ya gama da cikas ta bala'in shawa. a buga za a nema a buga ya ce in dai duk abin da za a yi na sulhu zan mai kauya akan yaƙi. kowa ya san irin abin da manzala sa hannu na sulhun a hili zahiri sai akwai kaskanci ga musulmi an san bayan da umar ma yi akan abu akwai kaskanci ko amma annabi hihita zama lahiya yahita sulhu akan yaki haka muna jin haka wani shugaba duk abin da za a yi kakka yarda ka jama al'umma ka yaki wannan shine mahuta duk abin zai sulhu a ɗan uwa ina jin haka kuma kakka rudu da wa'annan ƴan ka banza ihu ana ihu eh ba da ba a ba waye ba yi, wallahi shirme ne kai ne a gaban Allah za ka ba Allah amsa an ka tuna na san ya sani sare kamar muka sani haka suka ma ba adami nasara su can da kuma bakita kwamitin su can goyon bayan abu aika kasa suka yi ta yi ƙarshe kowa sai da bari ya ƙare kuma yan gwamban suna nan da haka yan wa kullum yaƙi a kauce mishi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kauda mana yaƙi ko bindiga ɗaya Allah kai harbata sa albata a rike ta ina can farko aka rike ta wannan shine gurin kenan shugaba da kai da ka ku yi hamar neman alkhairi ga al'ummaku. diyan da sulhu yake shine mahuta magana ta gaba ɗan uwa mu al'ummar gaba ɗaya wallahi muna cikin wani tsari na totuwa na banza shugabancin banza akan iska akan iska wallahi idan ba mu gyara kullum haka za a yi yawan menene an zo an shugabanci da wasu hanyoyi wanda bai ba shugaba damar aikin da ke so can asambile can yan adawa can wata yan wadar hula yan bakar hula ko kungiya iri-iri can ga telekwal kowanne akwai abin da kana so ka yi amma ba ka iya yi don wannan tsari da aka yi yawan kowa sani Allah shi kan canja har mataki ba ba canja da wannan bawan Allah in har kiyayya da turawa da akwai da kai shi aikace ba hira ba canja aikace yanzu a dawo da turawa kuma ya musu illa kuma kowa ya gane mu ce general chani ko abdurrahman ko dan shi ne duk abin ya rigima tana hannun shi kira da muke yin wa wajibi mai kira aya da makaranta a matsayinmu na musulmi Allah subhanahu wataala mai imani shi ke ta yi yadda komai komai komai a hannun shi a matsayin mu ne mai iya daga cikin rukunin imani da kadara imani da kadara iya daga cikin imani naka ya zaba ka da abin da ai kasance haka Allah ya kaddara ba ka da mahuta da lamarin a hannun Allah subhanahu wataala ki illa idan kadara ta zo kai mai imani za ka rungumi kadara kuma ka da mai mahuta kan wannan kadara ta zo in wanda warko mu rike matsala guda gadonmu na musulmi muke diyan aka yi kawo musulmi muke kan mu manta da zamantakewa da take tsakaninmu ta yan wantaka daman da ta addini da ta makwabtaka iri iri wani wakata amma in wani abin da ya zo za ka ga duk wani abin ganin yau da gobe ƙwalluwa mutane ta koma ƙwalluwa bature ga musulmi ne amma ƙwalluwa shi irin ta bature yammaci bai tunanin komai an ce siyasa ko demokaradiyya bai tunanin komi kuma wani mulkin ke diba kwaram ya samu ko na shi samu zai manta da komi ya zagi wannan ya wannan ƙarya ya ci mutuncin wannan kwaram alhali kai idan demokuraɗiyya ta halitta maka ya ƙarya ga wannan ka ci mutuncin wannan addinin kai hana ka kun gobe kiyama za ka zai gaban Allah ka ba Allah amsa da haka mai hattara in abun haɗar abun har kai yau wanda kowa ya san alaƙa da 'yan Najeriya abin ya tsallaka tsakanin wasu malamai daga Nijar wasu a Najeriya watan an fara raddi wannan suki Nijariya wannan suki Nijar kaga hadarin abin da ke kai da kawo ba dole mu yi hattara ɗan uwanmu ne ɗan wani abin da ya kasance cewa soja kaza yan uwan mu sani wayannan sojoji ɗiyanmu ne ƙanninmu ne ɗan uwanmu ne duk ba wani abin da shahi kowa shahi kowa ba wani bambanci soji da farar hula duka mu ne ba ma hatar kowa ko da farcen shehuta yanzu muke hata ga shirin bawan Allah cikin wani hadarin muna hata da shirin da iyalan shi Allah hudda su lahiya da yawa yana magana mulki kaza buku tunawa shirin bawan Allah irin hadarin da yake ciki da shi da iyalan shi kun yi magana a mulki kaza ku tuna hadarin da yake ciki shi ba zo muna mai fatar Allah hudda shi lahiya yan uwa bayan wannan mas'ala ta cewa mu gyara zamantakewar mu musulmi muke sai mas'alar aya da na karanta wadda Allah subhanahu wata'ala ke gaya mana cewa da yawa wani abu zai wakana ba kwa so he zamanto alkhairi gare ku kuma da yawa wani abu kake so kana hata calama he zama sharri gare ka wani haka Allah gaya mana Allah ce shi Allah shi ya sani ku ku san komai ba kuma ya ga mana yana mana jarrabawa da alkhairi da sharri dan ya jarrabe mu dan haka 'yan uwa mu da wannan ayoyi kira da nake na imani zai kai ga shi zamu ce general Chani ko Abdurrahman ko dan shine duk abin rigima tana hannun shi kira da muke yan uwa wajibi mai kira cewa wannan bawan Allah da shi da bazum sun yi kusawa kusan da haka nan nan da sati biyu da ya wuce mai gadin shi ne yaron shi ne kuma yanzu ma gidansu guda ko kun suna nan yanzu ma gidansu guda gida guda suke da haka yana wata ala wani abu ne daban na mulki na san duniya gito abinda muke jin hankalin da wani bawan Allah cewa wannan al'umma yau duk abin da saman al'umma na alkhairi ko sharri kai Allah zai tsaye da gobe kiyama idan anan wani bai hukunci Allah iya hukunci abin da kai ji hankalin shugaba cewa diyan da za a yi tun da Allah ya kaddara abin tun harkon shi ko ka tushe ɗin ba ko bindiga ɗaya talba ba muna wata abin ya ƙare a haka muna roƙon Allah subhanahu wataala abin ya ƙare ba zurjinin kowa ko soji ko farar hula da duk namu ne don haka kenan duk hanyar da za a huddo maka ta sulhu ka bi ta shi ne saƙonmu Allah ce wa sulhu khair duk da aka yi aka kawo duk a duniyar gani ba ko ina shi an koma sulhu shi ne kurmin huta kuran in wa ba yaƙi ba na fatiri na kishin ƙasa yaƙin addini a annabi sallallahu ke cewa la tamanna wani kala adu yake ce kan yi gurin gamuwa da kan gaba a buga a buga wannan magana ta rashin hankali a buga eh ihu eh, a buga ya buga a mutu ƙarya ce shirme ne to kan ji dala wannan duk za su duk za su wadi barka za su wadi barka wallahi dan haka cewa a mutu shirme ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya je hudaybiya da sahabbai sama da dubu da kusan rabi ya je hudaybiya da ni aikin umara ya gamu da cikas ta bala'in qurayshawa a buga za a nema a buga manzana ce in dai duk abin da za a yi na sulhu zan mai wuya a kan yaƙi kowa ya san irin abin da manzala sa hannu na sulhu a hili zahiri sai akwai kaskanci ga musulmi a san bayan da umar ma yi akan abu akwai kaskanci ko amma annabi hihita zama lahiya yayyita sulhu akan yaƙi haka muna jin haka wani shugaba duk abin da za a yi kakka yarda ka jama'a al'umma ka yaƙi wannan shine mahuta duk abin zai sulhu a ɗan uwa ina ji haka kuma kakka rudu da wa'annan ɗan ihun ka banza ihu ana ihu eh mu da ba a ba waye ba waye wallahi shirme ne kai ne a gaban Allah ka zaka ba Allah amsa an ka tuna na san ya sani sare kamar muka sani haka suka ma ba adami nasara su can da kuɗin bakita kwamitin su can goyon bayan abu aika kaza suka yi ta yi ƙarshe kowa sai da bari ya ƙare kuma yan gomban suna nan da haka yan uwa kullum yaƙi a kauce mishi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kauda mana yaƙi ko bindiga ɗaya Allah kai harbata kai sa harbata a rike ta idan can farko aka rike ta wannan shine gurin kenan shugaba da kai da jama'aka ku yi hamar neman alkhairi ga al'ummarku diyan da sulhu yake shine mahuta magana ta gaba yan uwa mu al'ummar gaba ɗaya wallahi muna cikin wani tsari na totuwa na banza shugabancin banza akan iska akan iska wallahi idan bamu gyara a kullum haka za a yi amma menene an zo an shugabanci da wasu hanyoyi wanda bai ba shugaba damar aikin da yake so can asambile can yan adawa can wata yan wadar hula yan bakar hula ko kungiya iri-iri can ga talakol kowanne akwai abin da kana so ka yi amma ba ka iya yi don wannan tsari da kai yawa kowa ya sani Allah shi kan canja har mataki ba tanja da wannan bawan Allah in har kiyayya da turawa da akwai da kai shi aikace ba hira ba tanja aikace yanzu a dawo da turawa kuma ya musu illa kuma kowa ya gane